ciki ya ce maka zai zai wuta barka mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin sha uku da ko sha uku ga watan safar hijira man sanar da sallallahu alaihi wa sallam a sha uku sha uku ga watan safar hijira man sallallahu alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da talatin wanda kuma ya zo ne da tara da watan biyu shekara ta miliyariya ta dubu biyu a wannan majalisi na na mako mako inda muke cikin karatun littafi mai suna fa'idatul dalila fi tawakkul wal wasila والنفر تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد السلام بن عبد العلي بن عبد السلام بن تيميه الحقاني الدمشقي wanda ya bar duniya da jiran manzo sallallahu alaihi wa sallam sana ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shi ne majalisin mu na nawa sittin da biyu ina muka kwana قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون فجعل الطاعة لله والرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وجعل الخشية والتقوى لله وحده ولا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا الله وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم, إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مع جعله الفضل لله وحده والرغبة إلى الله وحده وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له في ذلك وروى البخاري عن ابن عباس في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما بسد ذلك كما بسد ذلك بالأدلة وذلك أن الرسل عليهم الصلاة عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله idan ba manta ba ibnu taymiya har sai zuwa yanzu yana magana akan bambanci tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin wani Allah madaukakin sarki yana da haƙƙoƙin da nashi ne shi kadai babu waɗanda babu wanda yake tarayya da shi a cikin cikinsa a cikin su ba haka dukkan wani wanda ya ɗauki wannan haƙƙi na Allah ya ba wani ba Allah ba to wannan yayi babban zalunci yayi mugun zalunci shine abin da Ibn Taymiyyah yake ƙara fito da shi don a fahimci cewa sha'anin wasu ne nan wani abu ne wanda yake haƙƙin Allah babu wanda wata za a ba shi haƙƙin Allah sai idan ubangiji shi ya ɗauki wannan haƙƙin ya ba shi ba matuƙar ba ubangiji ne ba wani haƙƙi ba to ba a ɗaukar haƙƙin Allah ba wani yace wani haza kana lamma kana mushrikuna yukhawifuna ibrahima ibrahima al-khalil wa الله alayhi, عليه ta'ala. ana أنا قال lamma قلت أنا مبالغة ولهذا كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى وحاجه قومه أنا أقول لما ما ما أنا أقول لما كما ما بطن يا باطل ولهذا كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه فلذلك مشركين suka rika tsoratar da annabi Ibrahim suka kasance suna tsoratar da annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam suna tsoratar da shi ababan shirka su suna ganin cewa tunda yayi wa gumakan su rashin kunya to gumakan nan na iya samun kada ya ta suna iya samar mata da abin da zai fi karfin ta shi da Allah yake bamu labari yace wa hadahu qawlu qala atuhadduni billahi wa qad hadani da mutanensa suka yi rika jayayya da shi suna kafa masa hujja hujja domin su nuna maka cewa abin da kuke yi daidai ne shi kuma abin da yake yi ba daidai bane to shine yake a tu'aduni billahi wa qad hadat ya ku kafa mun hujja da gare da Allah bayan ubangiji ya shirye ne ai wanda ubangiji ya shirye shi ba mu kuma magana kace za ka yi jayayya da shi har ka ga wata hujja da zai bar shirye Allah babu ita babu wata hujja da za ta gamsar da shiryayye ya tafi da Allah shi da abin da yake ga musu hujja kuma a ma'allin da take ba ni ubangiji ya riga ya shirye ni ko ya za ku ba hujjar da za ta samu shirya babu wannan hujja da wala aqamu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a kuma ba na jin tsoron da kuke hada Allah da shi kan da kuke bautawa da doganin da kuke mali ba za su iya da ni komai ba ba za su cutar da ni ba yana ba duk abin da ya same da abin da ubangiji ya so ni illa an ya sha a rabbi shay'a wanda istisna'u ne kafai wato ubangiji na shi ne zai ga dama ya samar da wani abu na cutarwa ko amfanarwa gare ni amma ba goma kan ba goma kan ba za su amfana da ni komai ba ba za su kuma cutar da ni komai ba na da ba zan tsira su ba wanda a rabbi kullu shay'in ilma ilimin ubangiji na ya yalwaci dukkan komai saboda haka ya san halin da nake ciki ya san kuma na ku halin da kuke ciki ya san abin da nake ciki na kalubale da wanda shi zai tsaye ni shi zai kiyaye ni ko kuma ya san abin da kuke kai na bada don haka zai ba zai ba ku dama ba ku cutar da ni na ta a ashe ba za ku wa'azantu ba ku gane cewa abin da kuke yi na tsana da ku bari wa kaifa a ma ashraktu ya yaya zan ji tsoron abin da kuka haɗa Allah da shi na shirka ya zan ji tsoron dodannin ku ya zan tsoron gumakan ku ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أما كما قالوا قولا cewa kun yi wa Allah shirka shirkar da Allah bai saukar da wata ta ba wato idan har akwai akwai wani mutum a ji tsoro ko ya kamata ku ji tsoro da ba domin ku ne kuka taɓa Allah kuka ɗauki harkin Allah kuka ba mu? amma ba ka komai a ranku ba ka ji tsoro sai a ji kuma zan tsoro da ni ai ba zai yiwu ba fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun ni da ku ko jama'a jama'a ta da jama'a ku waye ya fi cancantar ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya ni da nake faɗa da gumakan da ba ta ji ba ta gani nake faɗa da wani mahaluki nake faɗa da wani abu da ta saka ko kuwa ko da kuke faɗa da Allah da ya nufi sama da ƙasa yadda ya fi gaban kowa ya fi ƙarfin kowa wane ne cikin ku ya taro abin da ya fi ƙarfin ta ya taro a ranar da ta ni ko ku ko da Allah kuke faɗa amma ni da guba kanku ke faɗa kaga babu shakka ni zan fi zuwa ta da ku fa ayyul fariqai ne ahqqu bil amri in kuntum ta'lamun kaga ashe a bani tsoro ba bai taso ba amma ka tsoro da wani abu wai shi luki bai ta taso ba matukar dai kai ka rike Allah الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون da suka suka yi imani sannan da su gaura imanin su da wani zalunci ba a nan an yi tankiran zul an kawo shi na kira bai zul wannan tankiya kan lissa abin ne ta wannan yadda su imanin mun zul min azimin da su shafu da imanin su da wani babban zalunci ba wanda shi ne shirka Waɗannan suke da mutuwa suke da kwanciyar hankali wanda duk baya shirka za ka same shi wato zuciyarsa a kwanci hankali a kwance shi domin ya san Allah ya san girman Allah babu abin da zai ɗaga masa hankali a duniya idan ya samu ya gode wa Allah in ya rasa ina gode wa Allah idan wani abu mai daɗi ya sami shi ya Allah godiya in wani abu mai daɗi ya sami shi ya hakuri ya juriya ya sani daga Allah ne ya raba shi da ubangiji da haka zai yi bacci sai da ya ga bacci sawa'un yana da shi ko ba da shi sawa'un yana cikin damuwa ko kuma ba cikin damuwa to za ka samu zuciyarka a nutsa take amma duk wanda ya saki Allah to babu yadda za a yi kwana lafiya babu yadda za a yi kwana cikin nutsuwa shi yasa za a ga dukkan waɗanda ba ta hanyar halal suke neman arzikin su ba ba ta hanyar halal suke kashe arzikin su ba suna neman su ta kowace hanya ta halal ta haram duk su sun halatta wa kai kada in ta shi kashe shi ba lalle su kashe dukiyar kuma ita Allah ya yarda su kashe ta ba za su kashe ta don nuna ita da alfahari da fariya da almubazzaranci da zaluntar na kasa da su irin waɗannan za ka ba su da kwanciyar hankali ba su da nutsuwar zuciya ba ka iya bacci irin yadda za ka yi bacci kai talaka da baka mallaki abin da suka mallaka saboda zuciyar ta rabu da Allah ba ka ubangiji ya gane kwanciyar hankali da zuciya daga wannan zuciya ina yi kalan wal amru wa mutadu saboda haka Allah ya bayar kalan kalam yana nuna muku cewa waɗannan dodanni ko kusa waɗannan gumaka da suke bauta ko kusa ba za su tsoratar da duba ba za su tsara da gaba ba ina cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ni da mabiyana baccin da muke yi ba ma tunanin cewa ko wani abu da zai iya samu wanda ubangiji bai rubuta mana ba wa fi sahihain an ibn mas'ud qala hadisi ya zo cikin bukhari da muslim da abdullahi ibn mas'ud yace lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan ayar ta sauka وأي الفريقين أقول أن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون yayin da wannan aya ta sauka wacce take cewa waɗanda suka yi imani sannan ba su gaura imani su da wani zalunci ba waɗannan suke da mutuwa da kwanciyar hankali kuma su da shirayi wannan aya da ta sauka shakka zalika ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam girma suka ga cewa suna cikin wata jarabawa mai girma Sai da haka to suka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaya da kullum ya ayyana lam yazlim nafsuhu wane ne a cikin mu zai bugi kirjin ne zalunci kansa ba inda ayar cewa sai nan yarki su imanin da zulmin ba ta tantance da irin zalunci ake magana a kansa ba ba sai sakon ka ganin in dai maganar zalunci ne dan adam zai kasa zalunta kansa ba الظلم من شيء من النفوس فإن تجد لا عزة فلعلة لا يظلم galibi dan adam haka ubangiji ya halice shi inna kana zaluman jahula wannan zalunci da tattare ke da da ɗabi'a ta ɗan adam in ka bai zalunci kansa ba ko ya zalunci wani to akwai wata wani dalilin da ya hana shi yin haka da ko dai saboda aku ƙarfinsa ko babu hanyar da zai yi zalunci ko kuma ya tsoron Allah in ya yi Allah zai kama shi waɗanda abubuwa su za su hana shi ya yi zalunci amma inda aka za a tafi shi sakaka a ce ga shi nan ba hisabi to za a ga a ce ba hisabi ba lahira da iya ba za ta yi ba ba za ta yi ba shi yasa hatta waɗanda ba su yi da da akwai Allah ba sun yadda cewa addini yana da tasiri wajen zamantakewa ta zama mai daɗi mai kyau domin ina aka ce mutane ai ba Allah ba ya tabi ba ranar gobe kiyama ba ranar bincike ba yau da kullum sara'i to da za ka ga abubuwan da ba za ka ba za ka ba za ka taɓa kan ba da za ka faru wanda kake gaba zai zalunci ba shi zai zalunci to sai ka tafi akwai wannan tunanin a cewa in ka yi zalunci in ma a ka haye to rama gobe kiyama ba za ka haye ba wannan ya sa wasu a wato imanin su yake taka musu birki haka hada yake da zalunci a koda yaushe domin da annabi Musa alaihi salam lokacin da ya dauki wannan da kidde ya mutu sai ya kada Musa ta kada alai qala ta'ala min amal shaytan innahu aduwwun mudillun mubin sai ya ce me kuma qala rabbi inni zalamtu nafsi takriya annabi Allah amma da shi na ta inni zalamtu nafsi annabi Yunus alaihi salam lokacin da aka jefa shi cikin a lokacin da abin da kifi ya haɗiye shi Addu'a da ya cikin duhun cikin kifi mai take cewa yana da ta shi. Allah ya ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin annabi Allah ya yi tirafi da wannan Addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai na yi Allah ya inni zalamtu nafsi zulman kathira ashe kaga idan waɗannan manyan manyan bayan Allah su da kansu suna cewa ya ne na zalunci kaina ya ne na zalunci kaina ashe babu wannan da zai ce da zalunci kansa ba dan ko da wata falala ce kaje ta na kullu ko ta azumi ko ta sadaka ya wani kai yaki da ka kana da kanka domin ka rage wa kanka abin da zai kara maka daraja yana shi ne zalunci abin da ya dace ka ki kai abin da ba shi ya dace ba shi ake kira zalunci ba babu wani dan adam da babu zalunci ta tare da shi sai dai na wani ya fada wani wani zalunci gidi zai iya karba kai ya bar shi wani kuma ba za a yi ya ba don haka da aya ta zo ta ce walam yadda su imanin hun da zulmin kaga dole ne an ta ta kada domin kowa in ya zo ba rayuwarsa tattara da bangare in ma mai zalunci wani ba to zai ga iya zalunci kansa kuma ayat ta ce da zulmin da tantance da yare irin zalunci da kaga ake kira babu wanda zai samu kansa cikin kwanciyar hankali da gobe kiyama yasa ba sai abin da musu jingirin jin ya musu nauyi suka zo suka samu sallama sallallahu alaihi wa alihi sallama muka gaya masa cewa fa ayyu la lam yadlim nafsahu la a cikin wayar da zalunci kansa ba فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قيل النبي صلى الله عليه وسلم انما ذاك الشرك ai a wannan aya shirka ake nufi kama qala al-abd ta bai da bayan na gari ya faɗa yace ya bunayya la tushrik billah ya kai dan dana kada ka haɗa Allah da wani abu inna shirka la zulmun azim dan ne shirka babbar zalunci ne kaga wannan yana nuna ilimin sahabbai da fahimtar sahabbai inda a ce yanzu ne kawai Allah ce ya eh, lam yalbisu imanan wa zulmin ulai kana wa amru ta dole. Ko da ta yi kai ba kai ba a zalimi bane dan me ne za ka yi abin ya maka nauyi ba za ka je ka ce ai wannan abu ya maka nauyi kana da ka sauki ba nan ba za ka fahimci cewa kalmar zalunci din tana da baki ba kai ka dauka kai ka ma kure wani ko ka cuce shi ko ka yi sata ko ka yi kusan kai ko an ba kuɗin jama'a ka cinye shi ne zalunci wanda har yanzu an kai mataki ma da ko kuɗin al'umma ma ba a ɗaukar ba sai zalunci ana ɗauka gani ba ne alheri ake kiransa to ya ci ka ya ne na saba alheri ko ya samu sabe na fata Allah ya ji ka ta ya saba alheri ka ga da yake yana saba alheri zai yi tunanin cewa shi zalunci yake ya da zai zo ce ya rasulullahi ayyuka eh? to yana da maka yadda tafai suke da suke da fahimta shi ne magana tantance musu zaluncin da ake nufi kada haka akwai zaluncin da zai zai gafarta maka وقال تعالى أبيد يتي ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويستكبر فأولئك هم الفائزون من بيبع الله يقول لك الله صلى الله عليه وسلم كما يجب لك الله كما يكيا يقول كيسا وأن سوري ما تقام بالدولة هذا على الطاعة لله ولا ينسي a wannan aya za mu ga Allah ya sanya da'a gare shi ya taga ta zai manzon sallallahu alaihi wasallam da'a wato ana yi wa Allah da'a ana yi wa manzon Allah da'a kalmar da'a kalma ce da ta shi haƙƙin da ake bawa Allah ake bawa manzon sallallahu alaihi wasallam fa innahu man yuti'i ar-rasul faqad ata Allah domin duk ma wani wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zai Allah ne kamar da ya faɗa yaj'al al-khashyata wat-taqwa sai ya sanya khashiya tsoro na zuciya da takawa na kiyaye dokoki wannan duk lillahi da Allah ne kai da kana fargaba da faɗuwar gaba da tsorata ga Allah ne shi kadai sannan kana takawa ga Allah ne shi kadai yace wa man yuti inna wa rasulahu wa yakhsha Allah yace wa rasulahu ba ya ga khashiya lillahi faqat wa yattaqi da zai yana koma ga Allah yace wa yattaqi wa rasulahu ba yana da maka kinan al-khashya wa taqwa hakki ne na Allah amma ba hakki ne Allah da rasulahu وقال تعالى وقال تعالى فجعل الخشية والتقوى لله وحده فلا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا الله ما أعزل قرآن ما أعطيها يدوك إلي قد أعطيها الله وقال تعالى وجد يتي فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تخشوا بآياتي ثمنا قليلا kada ku ji tsoron mutane ni za ku ji tsoro alkhashiya ce tsoron da yake buga daga zuciya sawa'un kana ganin wanda kake jin tsoro ko ba ka gani shi sai ake koya kashiya kana gani ka ko ba ka gani shi ka saba masa ko ba ka saba masa ba yana shi ake cewa kashiya Allah kada ake yi wani amma in ka zama kawai kullum kai a firgita ake wani kake tsoro kana da a wata lokacin zama shi ne ba san da ganin ka da kuma ta ba amma kawai Allah zai ba maka tsoron ka baka gan shi ba bai ganka ba amma tsoron shi kake ji ka saba masa baka saba masa da tsoron shi kake ji an wanda ka ɗauki Allah to ka ɗauki shi a ka sa ne. abu duk ɗaya ka ta shi a ka sa gwamna ka sa shugaban ƙasa ka sa shi duk abu ɗaya ka da kai matuƙar za ka jin tsoron gani irin wannan tsoron da kana jin tsoron da ake kana yi da wani tsoron da ake Allah Allah ne za ka jin tsoron sa duk da za ka gani amma kana da alamomin da suke nuna girman ita girman uzurin kana jin cewa lalle lalle akwai shi kuma yana san kai akan da abin da kake ba da abin da kake yana kake koya da ni kai da ko ba ka gare shi yana ganin ka kana jin wannan sannan kana jin korai shi ko ka saba masa ko ka saba ba domin kana ka zubar kanka cewa shi ko daidai na kake yi yadda kake da ake ke su kula ba su kula kaga yana kuke kashiya amma tsoro na na ɗabi'a da wani gida da ta ɗan adam da ɗan adam da ita kamar irin wanda annabi Musa alaihi salam ya ji lokacin da wannan sanduna ta kai wannan ikiki da suka zama suka shi zai ya ji tsoro ubangiji ta kuza wala wala ta haka kaga wannan tsoron ba shine tsoro wanda yake zama a sa mutum ya zama shirki ba ga shi annabi Allah ya tsire ka yana tsaron da tafiya kaga shi ga da dare a yau kafa ko kai ya yi dole ka mutu to ba irin da ya ake magana irin tsoron da ake magana shi ne tsoro wanda yake fitowa daga zuciya da wata kara da wata cikin tsoro ko ka da kana da wata da ba to yana ake Allah ne shi kare Allah shi kare kuma mutane irin wannan tsoron ne za ku yi wa ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تشتروا كنز آيوينا da wasu yan kuɗaɗe dan wani abu na duniya kankani to duk abin da za ka samu na duniya kan kankani ne ka fasta shi da ayoyin ubangiji da Allah ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kada ku tsorata da ku tsorata da ni in har ku kasance mu'mini ne ashe ɗabi'a ta mu'mini ba zai fifita tsoron wani akan tsoron Allah ba قال تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله بفضله ورسوله انا الى الله راجعون haka nan Allah ba da sarki yake walau annahu da ake su waɗannan munafikan radu ma atahu Allah sun yarda sun gamsu da abin da Allah ya ba su wa rasuluhu da manzansa ya ba su wa qalu suka ce hasbuna Allah Allah ya ishe mu Allah ya isan mana sayu'tina Allah min fadlihi ubangiji zai ba mu daga falalarsa wa rasuluhu haka nan da zai ba mu inna ila allahi rajiuna mun zuwa ga Allah kadai muke kadai kadai nan za mu ga ubangiji ya da hakkin hakkin sa shi kadai da hakkin manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah yana da hakki a cikin manzo yana da hakki a cikin ya wani kuma hakkin shi shi kadai faja'ala subhanahu wa ta'ala lillahi wa rasul fi awwal salat wa akhirih ubangiji ya sanya al-ita bayarwa Da Allah da manzansa ya ce walau annahum rabu ma atahum Allah a ƙarshen ayar ta yi ƙila Allah wa san ihi wa rasuluhu kada al-ita'u wannan ubangiji na yi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba na yi ubangiji na ba da nasara a cikin ganima manzo Allah sallallahu kallon wasallam kuma lalaba na yi da ganima saboda ubangiji shi ya ba da ganima karan farko domin shi ya ba da nasara sannan manzo sallallahu alaihi wasallam gari ba ta zuwa masa ya dauka ya rarraba bai rubuta ciki a kanta ba in biya ba kada Allah ya bayar ko kuma zai hana da ya ni mai rabawa ne Allah shi amma ya tashi bayarwa zai bayar ta mu sallallahu alaihi da ya sanya komai da sababi haka nan kai ba zai kama ka yawan kuɗi wanda kada kana fata ko ruwan zinariya dole sai ya biyo tsamin wasu in ya biyo ta hannun adalai ka baka hakkin ka in ya biyo ta hannun ya biyo kuɗi Allah ya ba ku zance ku kawai ba ku ba amma ba ba ka sani na fahimtar ya tashi ko ya faɗi da ya tashi da ya faɗi ka sai da azurinka saboda ba a zuwa gunka ga shi Allah ya baka amma wasu kun rike to ubangiji ya ba su manzo sallallahu alaihi wasallam ya raba ya ba ku yana shi kaga wannan hakki wannan haƙƙin ubangiji ya ba wa kira kansa da shi ya kuma ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma irin wannan hakki ya ba shi wannan hurumi kamar da ke ba a ta kuma da kullu kafu zuhu ya mala aqul anhu kan ba abin da annabi ya yi muku ya ba ya ba shi na sunnar sa da ku karba abin da kuma ya ra ku ce ku hannu ma jalihi fadla lillahi wahdahu tare da cewa ya sanya falalar ta Allah ce shi kadai inda yace sayu'tina Allahu min fadlihi sannan yace wa rasuluhu yace sayu'tina Allahu wa rasuluhu min fadlihi ba ba yace sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu min fadlihi sai balala gaba daya sai inda al-fadla bi yadillahi balala gaba daya ta Allah shi ke shi ke da balala in ya bada balalar kuma sai sai ka biyo ta hannun wanda zai raba kowa ya samu nashi sai ba ba kira ubangiji ba yau kuwa zai da kowa ko balaiku ya raba ba. sai ya ba ma wani wanda zai ba ku to in ya zo hannun adali cikakken adali mai amana kamar manzo sallallahu alaihi wasallama to sai bayar in kuma ya biyo ta wani mugu to sai ci amma ubangiji dai yayi yi falalata shi saboda a Najeriya akwai abin da yake zai kishi ɗan Najeriya gaba ɗaya kowa zai koshi ba ta ba zai yi ba kawai dai ga mutane da suke suke lalata mu فيؤتينا الله من فضله ورسوله مع جعله الفضل لله وحده يزن فللر ده الله ne shi wal raghbata ila Allah wahdahu haka nan ya sanya kwadayi da sa sa zuciya ga Allah shi kadai da ba ko me kake nema ka nema gurin Allah shi kadai ka dauka ubangiji shi ke sai zai baka shi ne kuma zai hana abinda ubangiji ya bayar ba wanda yake hana abinda ubangiji ya bayar ba wanda yake zai ka rika ka rika jin haka ubangiji shine mai bayarwa in ya bayar ba a wanda zai hana in ya hana ba wanda kuma zai bayar kaga a cikin a gurin za ka nema to wannan rarraba din ka rika jin ta a zuciya Allah ka dauka cikin sarki kada yake yi wannan amma ka rika jin cewa a ka akwai da ya tsaya maka duk abin da kake so zai iya yi maka kuma kai in dai yana da baka da matsala kana da matsala ka sai in baya nan wannan haƙƙin Allah ne haƙƙi da Allah shi yasa wato ko zuwa aka yi wani babban mutum wanda a rayuwar take ga ya sai yana taimaka maka Allah ya tafi kayan aka hana naki. ka rika cewa to yanzu ga waza yanzu Allah ga waka bane za ka je suna yi wannan sakan laraba ya ubangiji kuma gurin waka bane yanzu wato wato ya dauke mai mutu kaga ya bata cewa Allah ne ke bayarwa shi ke hana ba da haka razuba irin wannan ubangiji kada ake yi shi yasa sai ya sanya hakkin razuba zuwa gare shi kadai hasbuhum la sharika lahu fi zalika ubangiji ya isne su ba ya da abokin tarayya dangane da wannan روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل قال قال ابراهيم حين القي في النار وقال محمد هنا قال الله فينا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم وخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الإمام البخاري يا رويت حديثي لك عبد الله بن عباس Allah kara masu yarda shi da mahaifinsa shi kaunihi ta'ala dangane da fassara fadar Allah hasbuna Allah wa ni'mal wakil Allah ba sarki ya isan mana madalla da abin dogaro qala abdullahi dan abbas yace qala ibrahim wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal ibrahim ya faɗe ina yake dinna lokacin da aka jefa shi ta yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa qala muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta lokacin da qala lahu an-nas mutane suka da su inna an-nas qad mutane ta kun muku taron dangi za su auka muku fa shawun ku ku ji فزادهم إيمانا سيوانا الكلمة فقال مس إيمانا وقالوا سكتي حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya isa mana kuma na da na da abin dogaro wanda shi ne Allah. Saboda ka da hasbunallahu alhamdulillahi wa adahu shi kai za ka ce isan maka duk wani wanda za ka dogara da shi ka ga isan maka ba Allah ba to na kasa shi ne ko وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين haka nan Allah ce ya kai wannan annabi hasbuka Allah Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka min al-mu'minina ya ishi waɗanda suke tare da kai daga cikin mu'minai wa ma'ana zalika inda jamahir salafi wal halafi ma'anar wannan aya a gurin tausatin malaman salaf magabata wal halafi da malaman da suka zo bayan ku da dama abin da suka ce ma'anar ayar annallaha wahdahu hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min al-mu'minin saboda haka ubangiji shine yake banta da hasbu din nan shi kadai ne bai isarwa shi ya isar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya isar wa mu'minan da suke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka malamai suka ce a ranar aya akwai takdiri takdiri wato wanda yake irabin takdiri guda uku uku masu masu kyau biyu masu kyau wanda sun fi kowanne kyau daya shi ma babu laifi amma na uku ne wanda ba daidai ba Wa din nan ta zama an tsofaci ta yi afasin man akan damirin ka na hasbuka wanda damiri ne mazruf saboda aka ce ta zama fi mahallin jarri ita ba hasbuka Allah wa hasbu man ittaba'aka kaga man ittaba'aka ya zama fi mahallin jarri بالإضافة فهو هناك معطوف على الكاف المجرورة والعطف على الضمير المجرور جائز عند كثير من المحاد وسوء وسهلة فاتوا كذلك المصريون أما كوفيون كما لا كان إننا ننجد أن يلسى الديوع وابتراء وابتراء الله الذي تفعل به والأرحاد أبقي نعفا تميل به ذكر بسما إلا أن الله تفعل على الكوفة لما كان الشهر الحرام القتال فيه كل قتال فيه كبير وسنة عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد fi ne akan bihimin nan sannan zamiri saboda haka ya halatta a yi akafi akan zamiri da zururi ba tare da i'adar amir ba su bai zai i'adar amir to yana takadiri na farko kenan hasbuka Allah wa hasbu man ittaba'aka min al-mu'minin kaga Allah kadai shi yake banta da kalmar hasbu din shi ya isha Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya isar da waɗanda suke tare da Annabi na mu'minai ko kuma wannan wawun din wa man ittaba'aka ta zama wawun ma'iya ta zama mai ma'iyya hasbuka Allahu ma'a man ittaba'aka min al-mu'minin ya ishe ka ya isar ma waɗanda ke tare da kai sai ya zama man din nan man ittaba'aka fi ma'allin nasbi fi ma'allin nasbi kuma aka fi ne akan ma'allin ka ma'allin kafi ma'allin kafi ma'allin nasbi ne ba ma'allin jarri ba ne domin ma'anarsa yasika Allah kaga yasika to ma'allin lafi yake saboda haka shi ma wannan معطوف لي أكلت أنا موصول به بالمئية قيام المئية كما يحسبك يصنعك بيت المهند إذا إذا إذا قامت الهيجاء وانشقت العفا وحسبك وضحاك بيت المهند ولا سنة تقديري بلادي ولا في القوة الملكة كتقديري نفسي ne ka ɗauki wannan yawon din wawon ibtida man ɗin nan da ko ne bil ibtida eh kana mubtada ne qadaruhu ma'zub dalla alayhi ma qablahu wa man ittaba'aka min al-mu'minina fa hasbuhumullah Allah da kuma wannan ne takdir na uku sai takadiri na hudu wanda shi ne mara kyau wanda shi ne yake da wato kushin shirka da Qur'ani gaba ɗaya ya saba mata shi ne ka ɗauki wannan yawo sun ba a kusa ce man din nan kowa kusa ce ala nafsul jalala sai da ma'qul ne ala al-marfu hasbuka Allah ومن اتبعك من المؤمنون بما حسبك kaga su ba kenan sun yi aiki irin da Allah ga shi can Allah ce sarki yana gaya mana mu'minai cewa suka yi mawa ba su cewa rasuluhu ba haka nan ayar da ta zo alladina qala wa nasu inna nasa qad ja'u la tashahu fa la ya'lamu imana wa qalu hasbuna allah wa sayyid rasulullah to yaya shi kuma manzo Allah a hasbun sa sai a hada shi a hada Allah da da mu'mini a cikin hasbun sa su mu'mini sun takaita Allah kawai sun ce shi ya isa musu amma shi manzo da aka zo a wannan ranar na hudu kenan shi da ya tashi sai aka ce hasbu Allah kuma hasbu al-mu'minina daga wannan wannan shi an rage masa matsayin sa to shine malamin yake ishara zuwa ga wannan yace ma'anar wannan aya inda jama'ir salaf wal khalaf anna ma wa'ahu hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min al-mu'minina daga ya dauki irabi na farko kenan wa hasbu man din da sai gaba a ma'allin jarri take da ba wa wa ta ta ce ala a'afa liman ala al-kaf al-majrur bi idafa kama rusu da zalika bil adilla kamar yadda an yi bayanin wannan da dalilan sa ina da cikin littafin al-ubudiyya mun ji ta kan wannan kadan a ciki ibn ya akalto da dalilan ibn taymiya akan wannan a farkon littafin zaru ma'ad sai hadi sai da wannan ne kuma suka dauka da kuma wani ko da ko ya da biyu ko da uku ba anan yayi kawo wannan tsiraman duka ya kawo kuma dalilan da suke nuna cewa irabun karshe kuskure وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن مجال الراتب في لتجمع كما في مصادرة ta gabanta ya zama ya kamata kuna da ko da ya fara gaba ɗaya daga zalika ko kuma a ji jumlar maganganun su ta tsari saboda haka ya zalika a ɗaya ke da alhalalu ma Allah Allah yadda da mu a daba ku bai ta daba ku ko ya ya fara ba a dai ku ko hada wa daidai وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضي الله ورسوله قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمري وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد, إن أن بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقد قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير, والتوقير للرسول وتعزيره نشره ومنعه والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده فإن ذلك من العبادة wato duk in mutum yana ƙara fata wannan magana saboda ya san akwai waɗanda suna ganin dukkan wata sifa da aka sifanta Allah da ita za a iya sifanta wani maluki da ita sai ku ce za a kumanta manzo Allah sallallahu alaihi da Allah akwai wanda aka gaya masa nan Kano yana cewa shi yana da dalilai sun kai ɗari biyu waɗanda suke nuna da Allah da manzansa da abu ɗaya malami ne yana gaya wa ɗaliban sa yace shi yana da dalilai ɗari biyu dalilai ɗaya ɗaya ɗaya ɗari biyu kaga littafi na guda da suke nuna cewa da Allah da gangan da duk abu ɗaya ne to kaga yana akwai abin da yake kalmar kafirci na yi shi yana yi abinda alqur'ani gaba ɗaya nuna ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zama rayuwarsa sai yake ya zura mutane shi bayan Allah ne ubangiji ya ɗaukaka shi ya bashi kalala ya bashi matsayi ya fi kowa cikin halittun Allah amma bai ce shi Allah ba in yace shi Allah ne kuma ai ya rushe da abin da zai da shi na tauhidi daga cikin al'ummar sai yana cin kawo wani shi sai da zalla amma yana rushe abin da Allah ya yi a kansa abin da Allah ya gama gaba daya shi da sabon sa akan gidaje shi ko yana ta tafi da shirka yana da sunan manzo Allah ai ba ya a cikin da da Allah san manzo suke da akida ta yana abu mai sauƙi ne faɗa ka tunda shi ba ya ta shi ba Allah ya ce daga Allah Allah ne kaza ya yana gama ai ya ya ba dan rabi tunda shi ma da da yake da kazantarsa shi ba ya yana yi gaba Allah in ma ya ce yana yi gaba Allah tunda zai ce komai ma Allah ne kada ai ya ce gaba Allah Allah ne wannan abu mai sauƙi ne domin ba ta kira ya haɗa su da ba ta kira da su ne su suna faɗar wannan to za mu bambanci tsakanin ta adam da Allah dole ka yana da wannan aqida wanda yake wato abinda abinda daga baya su san ce yake da ya zama sunna da farko aka so ba sai kusan ci da sunan ibada da ya rabu da zuhudu da gudun duniya da da ƙarshe aka rinda samun jahilci yana shiga domin sun zai zauna a ce kawai ibada za a yi sai ba ilimi to a wannan a wannan zaman shaidan kuma ya samu damar shigo da mutane da abubuwa da daban matuƙar ba a shiga an yi karatu ba a su ita ba shi ka kai ta ibada za ka rika yin ta bisa abinda abinda ya nakasa na tsari kenan malam ilimi su ɗauka kai ibada ita ce abinda ake so amma ba sai ka ilimi ba wannan shi ya nakasa to da su bacci ya zo da farko ana batun magana da zuhudu da gudun duniya da kawai cewa jama'a sai ba wajibi a yi a yi bukka ana cin ganyayyaki karshe kuma ce da zai ta zai ya tsaya mutane mutuwa a hankali a hankali har ya zo ya zama na kawai aqida ce ta batiniya in ka ga sufi ya yi shiru bai faɗa maka ba ko dai bai sani da shi a sufanci kawai suna ne ko kuma a turri ne ko ya yi kai ma zubi wannan shi da abin da yake faruwa wanda galibi hatta su wanda ya yi sufa ma zubar ne da ba a yarda ka sani in ka sani za ka gudu ba za a ci gaba da kudancin da kai ba na ga hake ba ba a bada mutum ya san wanda sai ya hau ba ma san shi ba ka kace ya san wanda wanda zai gudu ya ga ba shi wani rubi da zai yi sai sai ya zari to sai ga ai ai ya a to saka da yi wannan maganganun to wannan shi ka ga yana kanana ta wannan to akwai hakkin Allah akwai hakkin Allah فالحلال راى انه وذلك ان الرسول عليه عليه الصلاه والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله manzanni sunan Allah da aminci su tabbata gare su umul wasa'iq bainana wa bain Allah su ne wasiqa su ne tsari tsakanin mu da Allah tsari tsakanin da Allah wajen ne fi amrihi wa wajen babu umarni ko hana mu wa wa'dihi wa wa'idihi ko ubangiji ya bala alkawarin wani abu ko na ni'ima ko ya bada alkawarin wani abu na narku manzanni sun suke isar da wannan su za ka isar maka da bayanin abin da ubangiji ya yi umarni da shi wanda yake so ka yi haka nan za su isar maka bayanin abubuwan da Allah ya ce baya so a bari manzanni ke kawo wannan tsakanin ku da sauran bayi sannan kuma su baka labarin abin da ubangiji ya tare da mutanen da suke masa biyayya su kuma za su baka labarin irin abubuwan da ubangiji ya yi ta tanadi na mutanen da suka kan gari kaga wannan ita ce wata da take tsakanin guda da Allah amma wajen mu bauta wa Allah babu wani wanda shine ne sai sai sai ya yi mana izini sannan mu bauta wa Allah matuƙar dai mun san ne Allah yake so ko shikenan Allah yake ai salati eh inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima shikenan mun samu izini daga daga Allah manzanni sun yi sammana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sammana da wannan ba a bukatar kuma ya ba mu izinin salati ya ga mana ga irin wanda yake so ne ga sharadin sa ciyawa ba a bukatar ba haka nan Allah ya ce ne zikiri ne tasbihi baya buƙatar sai kuma wani ya zo ya ba zikiri ba buƙatar izini wajibin da take tsakanin Allah ba da sarki da bayan sa kuma manzanni sai kuma isar da wannan sakon na a yi salati a yi zikiri a yi tasbihi a yi halala a karatu qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar bai bai komai ba sai da koyar har ta ma aya sai da ya ga kai da zakai me za ka faɗa zaka kaza me za ka faɗa zaka to kaga ba buƙatar kuma sai wani ya zo ya ce na maka izini ya ce zo ka karba kuma sai da izinin sa sai da sharaɗar ta kuma duk ba ta kaga shi ma yanzu yana so ya ce shi ma wata wasu da shi ne zaman kanta waye ba shi wannan hurumu ba wa bai ba shi wannan hurumu in malami ne wasu ɗansa shi ne kawai ya karanta shi kuma wasu tsakanin tsakaninka da abin da wanzu zo da shi ba tsakaninka da shi da a tsakanin da abin da wanzu ya yarda ko bai yarda ba ba bukata yarda sa ballantana ce ya kwaci a ce an kore ka shi na taɓa faɗa a nan cewa addinin fir'auna shi kaɗai ke buƙatar izini shi kaɗai yayi wannan da'awar cewa tara sun yi imani yake faɗa ya za su yi imani ba su izini ba amantu lahu qabla an azana lakum to ina ina ne wai sai ya mutu ilimi sannan su yi imani in har yi eh, gaskiya ce ta riga ta bayyana don haka babu magana kuma sai sai ka zo ka ce to yi imani na ba ku za a ba wani to shi ne na yake ta annar rusula alaihi wassalatu wassalam huwal wasa'iqu bainana wa wa في wa ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله halal shi ne abinda Allah ya halatta manzansa sallallahu alaihi wa wasallam ya halatta wal haramu ma haramahu Allah wa rasuluhu haram shi ne abinda Allah ya haramta wa rasuluhu ko manzansa ya haramta wa dinu ma shara'ahu Allah wa rasuluhu addini ka to kam shi ne abinda Allah ya shar'anta manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya shar'anta shi kaga duk abinda da ubangiji bai halatta shi ba ya haramta shi ba wanda ya zo ya halatta shi duk abinda da ubangiji bai haramta shi ba bai halatta shi ba ya haramta shi ba wanda zai zo halatta shi duk abin da ubangiji bai halatta shi ba ya haramta shi babu kuma wanda zai zo halatta shi wal haram ma harama Allah abin da Allah ya haramta ko ba mu halatta shi wa dinu ma shara'a Allah duk abin da yake addini shine abin da ya zo daga Allah da manzon sa abin da duk ba daga Allah yake ba ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba to ba zai karɓa ba addini ba alaina an nuhibba Allah wa rasulahu don haka wajibi ne akan mu mu so Allah mu so manzansa sallallahu alaihi wasallam wa nuti Allah wa rasulahu mu yi wa Allah da'a mu yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa narda wa Allah wa nurdi Allah wa rasulahu da Allah sallallahu alaihi قال تعالى الله يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين Allah da manzansa su suka fi cancanta ku yarda da su in sun kasance ne. saboda ladabin magana sai ba a ce a haƙƙo an yurduhu ba ba saboda ladabin magana kada ma a kunshe Allah da magana cikin lamiri ɗaya wani ya yi zaton kasuya min kulli wajhin bainan Allah wa rasuli sai aka yi ifradin damiru duk cewa kuma ma'anar tana nufin Allah da manzansa an gane ko wannan duk yana nuna maka yadda ake taka tsantsan kada wani ya ɗauki abin da yake shirka ko abin da yake haƙƙin Allah ya ba wa manzansa sallallahu alaihi wasallam وقال تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول الله يشكر بان بما جلسه وقال تعالى ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله wanda في ya bi manzo to hakika ya Allah domin ba zai yi ka bi manzo ba ka bi Allah ba inda manzo yana cewa bi Allah kaga in baka bi Allah ba to baka bi manzon ba kenan in kuma har ka bi manzon to dole zaka bi Allah amma wa man yuti illaha zaka yi ta alqur'ani ka rika alqur'ani kai ba ruwanka da sunna ka bi Allah baka bi Allah ba dan ya ce wa ba aka kuma rasulu fa kuzuhu wa bala aku an antahu baka bi Allah ba kuma baka bi manzon Allah din ba zaka da'ar Allah ba cikin sarki tastalzimu tatadamman ba'at rasul wa ba'at rasul ba ba'at da Allah da'ar Allah ta kunshi da'ar manzon Allah an tsarika an tsarika dalalatu tadammum لكن تتضمن طاعة الرسول وطاعة الرسول تستلزم طاعة الله عن طريق دلالة الالتزام يوصل دلالة التضمن دلالة الالتزام هذا شيء لا دلالة النفس على بعض معناه هي دلالة التضمن دلالة الالتزام دلالة النفس على شيء خارج عن معناه لكنه لازم له هذا شيء دلالة al-iltizam fa dalalatu dhahik ala al-insan shi dhahik shine wa mutum da ba da dariya ai da ka kace mai dariya kalmar mai dariya tana nufin al-insan kaga wannan dalalatu tazammun da eh, dalalatu dalalatu iltizam ce ba dalalatu tazammun ba amma annabi mai tunani kalmar mai tunani kalma ce take da daidai da mutum tana daidai da mutum saboda haka dilala ita ta tabammum sai dai dilala ta ala juzi ma'ana domin ba kawai tunani ne ya hada mutum ba akwai rayuwa da haɓaka da girma da yake yi shi yasa suke ci hayawan da ta shine al'insan wannan wani babi ne mai ba ومن يطع الله ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله وقال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم الا يأتيك غير ان هر iyayenku وأبناؤكم abna'ukum da ƴaƴanku وأزواجكم ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalu la da dukiyoyin da kuka tsoruta kuka nemo kuka tara wa tijaratun na kasada da da kuke tsoron tasgaranta wa da gidan daji na alfarma wanda kuke jin daɗin zama a cikin su kuke gamsuwa da su a habba ilaikum min Allah wa rasulih idan har waɗannan ababai guda takwas su suka fi soyuwa zuwa gare ku sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi sama da ku yi jihadi dan ɗaukar kalmar Allah fa tarabbatu ku yi jiran tsammani ku jira abin da za ku za ku gani ku jira mutuwa hatta ya ce Allah hatta ya Allah da har Allah ya zo da al'amarin sa da ita ce mutuwa ku ga cewa wanda sakamako za ku za ku za ku sannan ku ga waɗannan abubuwan da ka tara da gaske da na muku idan za ku zuci ta akan Allah to ku jira da ranar mutuwa ku ga iyayen ku za su hana ku mutuwa iyayen ku za su hana ku matan ku za su hana ku dukiyar ku gidan dajin ku abinda kuka tara za su hana ku mutuwa ku koma ga Allah ba za su iya ba saboda haka a ranar da za ku gane kuma Allah shi yayi to fi sahihaini ya tabbata cikin hadisin Bukhari da Muslim an Anas daga Anas dan Malik Allah ya kara masa da kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce talatu man kunna fihi wa jada bihinna halawata iman halaye guda uku ko sifofi guda uku wanda duk suka kasance tattare da shi to ya samu ɗanɗano zai ɗanɗani zaƙi na imani man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min maswa min maswa huma wanda Allah da manzon suka zan su suka fi soyuwa gare shi sama da wasu wanda ba su ba wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah da wanda yake son wani mutum yake son mutum amma ba dan kuma yake son shi ba sai dan Allah wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri da wanda yake kankamin ya koma cikin kafirci ba da idan qadahu Allahu lahu bayan Allah ya tsamar da shi daga kafirci kama ya karawa ayyau kafin da kare da ke kankani a jefa shi wuta wanda yake da sifofin nan guda uku babu shakka wannan shi ya san menene ake kira imani ya dadin sa da zartin sa yake wanda yake sifar farko duk ta kunshi sauran sifofi sifar farko ita ce ta haifar da sauran sufofin gaba daya an kuma Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min nafsi wa idan har kana san Allah da manzon sama da kowa to duk abin da aka faɗa a batin da za su samu dole in kana san Allah fiye da kowa to za ka so mutum saboda Allah idan ya saki layi ya bar Allah za ka bar shi domin ya bar wanda kake idan kana son Allah sama da kowa to ba za ka so ka koma cikin kafirci ba don ka san kafircin nan abin da Allah ba ya so wala yarda la ibadatu kufur ka san ubangiji ba zai yarda maka kai kafirci ba zai bata wa ubangiji yin kafircin naka saboda ka ba za ka so ka fata wa abin ka fata wa masoyinka ba ka kaga sifar farko shi yasa suka ce lahu wal ahad san Allah shi ne jigo dukkan wani so zai biyo bayan san Allah ne kuma ana gina shi ne akan san Allah manzanni gaba daya da annaba duka da Allah ya da muke so muna son su ne saboda matsayin da Allah ya ba su kuma ya ce ku so su dan haka muke son wanda ubangiji ya ba shi wannan position din ba zai samu wannan matsayin ba ashe kaga kana yi ne saboda kan da kake wa Allah shi ya ce kuma ka wannan dan haka ke yi haka nan a dukkan wani masoyin Allah kana san shi saboda yana san Allah ba zai daina san Allah za ka daina san shi wannan shi yake nuna cewa san Allah shi ke motsa ka kai ko ka bari wanda duk zai gina rayuwarsa akan wannan to wannan ne hakikalin mai san Allah da zama kowane abu yake so yake sha'awa zai auna san da yake yi wa wannan abu da san Allah zai duba wannan abu abu ne wanda yake cikin abin da ubangiji yake so ko baya ciki domin in kana son mutum to za ka so ka yi masa abin da zai yi daɗi za ka kuka bar abin da zai zai zai zai kuma da shi wannan shi ne alamar kanka da mutum ba to bare kuma kanka da Allah da hubbullahi ya akhir al hubbu kalmar so ko in ce so a ƙarƙashin kansa shi ne kusan yake motsa komai a duniya duk motsin dan adam da ba ta sai kalmar so din ita ke motsa ita motsa shi inda babu wannan so din dan adam da ta ce ba zai iya koyar kalmar so din nan kaga san ilimi ya kasa nan in ba san ilimi wanda ba sa san ilimi ai suna nan wasu ma suna nan gefe kuma yana da mu awa sai ba sai Allah kai wata kila da wani ruwa ne don ta kasa ka zo kaga abin da ya tuno ko ka zo shine ne so gobe da ta ba akanta a kasuwar kurmi ko kai ko kunga me kai ka san <laughs> saboda ka abin da ka je nema da ai sai kai ka ba ban ka gida ka je neman aure ne kai ka ko saboda har wannan zai shi ke mai tsada inda babu wannan san babu abu saboda ka so ina shi ne irada shi ne injin da yake motsa to ya zama na wannan injin din abin da yake gudanar da shi kuma gaba ɗaya shi ne san Allah in za ka nemi kuɗi saboda kana son kuɗi to ya kasance ka auna san kuɗi din kuma da san Allah kada ka nemi abin da kuma zai sai ka ubangiji ya yi ka to shi yasa in aka samu hubbul lahi to an samu al'aqu duk sauran abubuwa ba da da hubbul lahi idan aka samu san Allah ya rubuje to kuma kowa ma zai rubuje wanda kaga baya bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shakka akan san akwai alama tambaya a kan san Allah da yake ko a kan san annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko yanzu kuntum tahduna ma fattabi'uni kaga tunda ubangiji ya ce a bi annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kana san ubangiji sai ka annabi sallallahu alaihi wasallam وقد قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكلوه وتسبحوه بكرة وأصيلا التي للي من أيتوك شاهدا تلا بشيدا ومبشرا تلا ببشارة بفلا تلي ونذيرا وما كان بقرقدي لتؤمنوا بالله دو في إيمان الله ورسوله دمزيتا وتعزروه جرم ماشي ko ku taimaka masa wato azruhu ku goya masa baya ku taimaka masa wato wakuruhu ku kuma girmama shi wato sabbihuhu ku yi masa tasbihi wa za su Allah kaga da tsirin dai ya zo amma da tsirin gaba kai daga ji wato sabbihuhu bukura san wa asila ka san ba da sallallahu alaihi wasallam ake tasbihi ba Allah ake wa al imanu billahi wa rasuli li tu'minu billahi wa rasulihi kaga imani da Allah ne da manzansa kai imani da Allah kai imani da manzansa wa ta'ziru wa tawqir bil rasuli goyen baya da kuma girmamawa na manzo sallallahu alaihi wasallam mu goyi bayan sa a fita tare da shi ai jihadi duk wani abu in ya taso ya ce a fito a fito a goya masa baya a taimaka ma addinin sa a girmama shi shi kuma a girmama sunnarsa wannan duk haƙƙin sa ne wata na nasruhu wa man'uhu abinda ake nufi da ta'zir ne a taimaka masa a kuma kare masa mutuncinsa wa tasbihu bukratan wa asila yin tasbihi safa da yamma lillahi wa da wannan kuma na Allah ne shi kare fa inna zalika min al-ibada wannan yana daga cikin ibada kaga ayar ta faɗa haƙƙin da yake musharak ta faɗa haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam ta kuma faɗa haƙƙin Allah akwai haƙƙin da aka yi tarayya a kansa shine da tu'minu billahi wa rasulihi duk da cewa kowane imani kuma akwai yadda yake akwai yadda imani da Allah daban akwai kuma yadda ake imani da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai ka'idoji da tsare-tsare da imani da Allah an ce kai imani da Allah ya ake yi kai imani da Allah cewa shi kadai ne ne ya cancanci bauta shi kadai shine yake da sojoji na kamala babu da kasa tare da shi ne yake kaza shi duk ibobinsa da ayyukansa gaba ɗaya ka ba shi imani da Allah kai imani da manzo Allah ne ya aiko shi ya zaɓo shi ya ba shi sako ya ba shi alƙur'ani dole ne a yi imani da shi a girmama shi dole ne a yi masa da'a ka yarda da wannan imani ne da manzo sallallahu alaihi wa sallama amma dukkanin su imani da Allah da imani da manzo gaba ɗaya dukkanin su ana kiran su imani at-tazir wa tawqiru haƙƙi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama a tsaya a taimaka masa a fita jihadi tare da shi a kare shi daga abokan gaba idan an ga wani ya taɓa mutuncinsa a fito a nuna bacin rai a nuna bakin ciki a ɗaukan masa fansa akan waɗanda suka yi su mutunci sa wanda duk yana daga cikin ta'ziru a tawqiru girmama shi duk lokacin da aka ambace shi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake karanta maka sunnar sallallahu alaihi wasallam kan mutu ka kasa kunne ka yi kokarin ka yi umarni ne ka yi aiki da shi in ne ka bari wannan yana daga cikin wata irin ka gema ma hadisan sallallahu alaihi wasallam aka ce waɗannan hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam kun ka ɗauke shi wani kundi ne mai tsada har kullum ka rika bincike a ciki domin ka sanya zaka bauta wa Allah wannan yana da cikin tauqiru rasul sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu bukratan wa asila yadda zaka yi tasbihi safe da yamma azkar addu'o'i da koyar da kai in ka tashi daga bacci in za ka kwanta da in ka tashi daga bacci in za ka ci abinci eh, in za ka sa kayan ka ko ka za ka tube in za ka fita daga gida duk wannan addu'o'i ne wanda suna cikin karkashin sabbihu bukratan wa asila kaga anan an faɗi abin da yake ibada ne tsantsa shi da tasbihi wannan haƙƙi ne da Allah shi kadai domin ba a rauta wa wani ba Allah ba shi ne abin da Ibn Taymiyyah zai ci gaba da warwarewa kuma a cikin wato gaba ta gaban da zuwa insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wannan yana cewa wace shawara za a bamu don fuskantar muƙabala da ɗan alƙur'ani ranar laraba. To, ba san kai waye ba ko ku suwaye. Ita muƙabala ba wai ba wai burgewa ba ta kawai ka je muƙabala. Ka san cewa ka tanadi hujjojin da za ka bayar a lokacin wanda za ka ɗaukaka addini ba za su ci addini ba. Ba wajen kana da gaskiya shikenan za ka iya yin bayani a fahimci gaskiya ka bako da shi akwai magana kana da gaskiya daban akwai kuma magana za ka iya bayanin gaskiyar ka har a gane cewa eh ne gaskiya ne kai muna bane daban shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam ya ce innakum tahtasimuna ilayya wa la'anna ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd kukan kawo mun wato rigingimu da zai na da wata rigima ta yi ɗayan ku ya fi ladan magana ya fi bayyana hujjarsa kuma ga shi bai da gaskiya sama da mai gaskiya in ɗauki haƙƙin wani in bashi to ya sani cewa wuta nake ba shi ba haka adam mai da alaihi salam yana nuna cewa ba dan kana da gaskiya ba ko da za ka iya bayanin hujjar ka a ta saboda haka shi yasa za mu ga magabata ƙauratarwa suke ƙauratarwa suke game da mu'amala da yan gida saboda za ka je mu wata shirwa da za ka yi da waɗanda suka zo sauraro ko kuma ka da yadda za ka warware ta zai iya shigo maka da wani surkulle kuma ba ka tabbatar da za ka bayar ba zai iya kawo maka wasu tarihe tarihen karya ba abincin a karya bane duk kai shi saboda haka ake bukatar mutum in zai mukabala ya san yana da ilimi abin da zai mukabala a kai ya tsaya ya san shi ciki da waje sannan kuma wato yana da Allah ya bashi kwarewa wajen mukabala kun san shi ta kanta mukabala shine abin da suke kira da ilmul jadal ilmul jadal wani fanni ne mai zaman kansa fanni ne mai zaman kansa sai ka koyi shi da ka'idojin sa yana za ka a tarihi akwai wanda sun shahara da irin wannan wato sun san yadda za su kawo mutum dandanan su ma koyi shi ya rasa yadda zai yi daga cikin mutanen da da ya ba su wannan mutanen karshe karshe shi na sai jin ubangiji ya ba su wannan a da wuya ne ka ga sun tattauna da wani bai kai mutum bango ba da suka yi da wani malami mun tsaye ne ban hula sabo yadda yana turiya za ga ɗan bida an zo da shi da kaya rikin rikin ya saka wasu kaya manya wani irin irin da ya ka san da kuke shiga da ga maka ba ya wani narki karawa an biyo shi kaza da ido aka zai zauna wai shi ya haddace alfiya ya haddace wa ya a lokacin albari yana matashin yana zo yana a gogon aka za a zo da wannan da wannan shehi kuma karshe albani sai kure shi duk wanda alfiya ba ne dan a da umar zai jawo alfiya ba bai shi ma ya zo wata gaba ma da zai zai ci da bugun amma haka in baka iya ba kawai sai ta karuwa kalimi ya kamo nan ya kamo nan ya kamo nan shi ke nan duk sai ruɗa ka sai ka rasa me za ka shi yasa ba kowa ke munazara ba kowa yake tsayawa ya tattauna ya ja a ja da shi ya faɗi hujja a faɗa ma sai wanda yake ya yana da ilimi akan abin sannan kuma ya ya mallaki wato kwarewa wajen munazara wajen mujadala ah, kan Qur'ani wani akwai cikin darasin alwasiya ko kubra da muka yi a cikin nan mun so kuli ta ga kafi 40 da majalis 40 abin da biyar kai da babu ya za ka yi sanin da zai tura da biyar mun gama littafin alwasiya ko kubra da muke yi to a cikin kafi kamar yadda ka kafi da nan kai ka san nan ne majalis na nawa ne. akwai dogon bayani da nayi akan alqur'ani waɗanda ake kira su alƙur'ani dan ko wannan sunan ma bai dace da dan ba ruwa alƙur'ani da su alƙur'ani bari'un min to na yi dogon bayani akan asalin su ma su waye asalin su kuma ƙungiyoyi ƙungiyoyi ne daban-daban da irin yadda suke tafkar jinjimu a tsakaninsu ya za a yi sallah ya za a yi ya za a yi zakka wannan ya ce shi yana da aikata wannan ya ce shi yana da aikata kaga ba alama ta ba addini ba addini ai kula dai tsari ne gare shi a Najeriya da Niger da Ghana da Togo da Kamaru da China da Japan duk musulunci a ɗaya ne tsari ɗaya gare shi amma saboda ba musulunci bane wani ya zo ce maka sallah raka'a biyu za'i wani ya zo ce maka ɗaya wani ya zo ce maka ai karatun Qur'ani ba tilas ba wani zai ce maka a ai a cikin a cikin sujada ɗaya za a rika yi wato wato ɗaya sujada ɗaya kowa dai ɗaya da yake sallah to a wannan bayanin da na kawo dan akwai rubuce rubuce da aka yi akan su manya akwai akwai wani malami da ake kira Khalid Bilal Baksh dan dan Pakistan sai san a can suka fi suka fi abin nan dandazo suka yawa can ma dai aka haife su a can abin da tsohuwar India in bai da katin sallah yanzu ba ta suka taso saura suna da ƙungiyoyin su da limaman su da malaman su da rubuce-rubucen su da tafsiran su wanda na san nan ma duk da kan mushi da su wani abu da kuma su ma su suke su ma za ka iya samun wannan kasa din zai da maka duk da kace dan laraba Allah dai ya sa a gama lafiya Thank you.

wanda ya ce duk hadisin da yake cewa duk mutumin da ya annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah zai yi masa goma to ya salatin Allah yake shine ɗaukaka darajar wannan mutum ya ɗaukaka matsayinsa ya ƙara masa lada ya ƙara masa Shi ne salatin ubangiji da zai masa da zai masa wannan kuma yace me ma'anar wannan hadisin an amru bin shu'aib an jaddihi an amru bin shu'aib an abihi an jaddihi dai ka ce عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودئ وديئة فليس عليه ضمان أخرجه ابن ماجه حديث الذي له أقول لي تعالى حديث يما ولي أما أبن يكي سوى wanda aka bashi ajiya to babu biya a kansa wato inda aka ba mutum ajiya saboda an amince masa alheri ne to dai ajiye a wurin da ya kamata ya ajiye sai aka yi rashin sa'a ko aka yi dogara ko farawo ko zai wannan ajiyar to ba magana a ya biya domin an bashi ne bisa amana al'aminu kuma baya gama baya biya wannan shi ne bambancin ajiya da rance ina ba da rance yanzu da mu aka ba mu kai rance yana fita kada ki da ya biya ko ka ba shi rance yana fita barayi suka kwaci sai ya ga wannan rance ne sai dai kai alfarma ka rage masa ko ka rage masa amma in ajiya ce ka ba shi ka ba shi ya juya bai kara ta gida ba barayi suka kwaci ba gana da biya da biya ka ko ya kai gida ya ajiye inda yake ajiye bala yi ka aura ka kwashi ko tsautsayi gobara ta cinye kuɗin babu maganar ka zo ka tsaya kanta ka ce sai ya kudin ka wannan ita ce ka'idar ajiya a nan ta sha babban da bashi nan ne za ka fahimci cewa banki bashi ne ka da shi ba ajiya ba an dare ko wanda duk sanda kaga kudin ka banki sai ya biya ka ba magana ka je ka ce masa ya ce maka a aje a mana sata haka kurin kaji kaga alamar abin da ke tsakanin ka da shi ajiya ce abin da bashi ne ba ajiya ba ko da ko sunan ajiya domin duk sanda ka ba wa mutum ko ajiyar ce ka bashi ya ba da sunan ajiya amma kuma sai ya taba sai ya dan yi wani abu da kudin to wannan taba kudin da yayi ya bai da kudin bashi an gane kuma tasarrufi cikin alwadi'a ta yana bai da bashi na haka in ya ɗau kuɗin nan yayi wani abu da shi za a ka'idar ajiya in na baka ajiyar abu kaza shi za ka damu da shi amma in ka kashe wannan to ka dauki bashi ne kuma da za ka shi biya na za ka yi an fahimta ko to in ka ba wa banki kuɗi zai juya shi ke yi kaga mu'amala kada shi ta zama mu'amalar ajiya ba nan bashi ne ba mai ajiya shi ya sa banki ko ya ko ya samu matsala an yi fashi an yi waye ba a cewa kuɗin ruwa da tuwa da ya tafi dole sai banki ya san zai biya an fahimta ko to ashe kenan abin da zai faru a ka da shi na kari ribar karbi ce ba ribar zai ba ribar karbi ko ba a ta wani abu a cikinta matukar dai za a samu kari ko na menene yadda malamai suke faɗa ko da dan yankin harawa ne zai kara maka akai abin da suka bashi to wannan abu bai zace ba kai ko wani wani aiki yayi maka ƙari na hidima a dalilin wannan bashin riba ce an gane ko kamar ya ɗauko ka abokan ta saboda wannan bashin ya rage maka hanya saboda bashin riba ce saboda haka babu maganar kaga a ce zahab da zinari ai mu ba za a bane naira sai kaga wanda ya shiga wannan rigimar to bai ma san da yake yi ba saboda shi riba lissaf abinda za a gani duk a littattafai a babu salaf duk gaba in ka duba littafin malikiya ne littafin waye an sun muwa ɗasu waye ga maganganun sahabbai na a cikin bukhari da waye wanda yake nuna koda abdatun min ala jinkin arawa ya ɗauka ya bata saboda ka bashi bashi ka karɓa ka cire ba kaga jinkin harawa dinare ne kwasan ba an fahimta saboda nan ne malamai suka yi ijma'i kusan ban da waɗanda suka suka mallaka da wasu ɗan ɗan tsanani ba su kuma da suna da wasu wani tabbai da yawa tare da wanda suka halarta riba riba bai suka ce ba riba bace amma kusan dukkan wani malami da ya san menene kitabu sunna ya san fiqh ya san ka'idoji na shari'a ya yi ta maiki riba ta'amuli ta'amuli da na riba domin riba al-ard mujma'un ala tahrimi ijma'i ne ka kakaf ribal qab maganar kiyasi ma bai shigo cikin wani babu ribal qab a can babu ribal biyu a shi daga rashin fahimta ne ke sa ka ɗauki ribal biyu ka kawo ta a babu ribal ribal qab ribal qab ita ce ribal jahiliya wanda an ce alqur'ani ma a dalilin ta ya sauka an gane ku ayoyin da suka yi magana akan riba duk sun sauka akan asali abin da suka yi magana akan shi ribal ribal ribal qab ba ribal biyu ba an gane Maka abin da shi hadisin ya faɗa ka'ida ce da malamai duk da malamai suka yarda da ita cewa wanda ya kama wa ajiya ita amana kuma ya kula da ajiyar ba ya yi sakaci ba to ba zai biya ba ana cewa bai yi sakaci ba domin mutumin da ka ba shi ajiya Na dukiya ce amma kuma sai ya ɗaga ya daga tabarwa ko fulan sai ya sa shi ba zai ajiye tashi ba saboda haka shi duk alwanta to anan yi sakaci domin bai ajiye dukiyar inda ya kamata ya ajiye ta ba Ka ma shi ajiyar dukiya yana waje a kofar gida yana shan iska sai kawai aka tabar ma sai ta kuma sai zai zai zagayawa ashe wani wani yaro yana gani sai sai zai da kuɗi kuma kaga ana yayin da kake kuɗin sa ne ba zai mutaka ba in ya yi sakaci aka bincika Allah ya yi sakaci to zai biya amma in dai bai yi sakaci ba ya aje inda ya kamata to ba magana biya ah, kuma dole su ne. wannan kuma yace a gaya maka ma'anar wannan hadisin ana ba bin yazi kala kala ya da kunni kamis kamis rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila rasulai abinda take cewa hannun rigar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana zuwa har tsintiyar hannu wato zuwa tsintiyar hannu nan hannun rigar sai ce kamar cewa a kwakwa shi ne tsintiyar hannu ya ka rubuta shi da sa da fi na rubuta shi da sa tsakanin da'a da takawa da'a kalma ce da a hausa ma haka ake faɗa da'a to biyayya kai abin da mai mutum yake kai kamar abin da yake kamar ga shi da da'a ba in ya ce yi kaza kai in ya ce bar kaza ka bari shi da da'a takawa kuma shi da dokoki da ubangiji ya ajiye kai aiki da su kar ka saba musu wannan dokoki kiyaye su garkuwa ce kake sawa tsakaninka da fadawa cikin hushin Allah ko tsakaninka da Allah to wannan garkuwa ita ce ake kira takawa daga kalmar wikaya ce wikaya kuma tana nufin garkuwa shamaki tsakaninka da abin tsoro abin da kake kake gushewa abin tsoro abin da zaka yi na aikin da'a biyayya ga Allah da manzansa su za su zama maka takawa su za su zama maka garkuwa tsakaninka da tsaga alaka tsakanin takawa da da'a menene ingancin wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku ci abinci da wanda yake zage sahabbai na kar kuma ku zauna tare da shi wannan bai inganta ba sai ruwaya ba a matsayin ruwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba amma dai zama da wanda yake zaki annabi sallallahu alaihi wasallam ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai dace ba وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم ألا يقولوا في حديث غيره مما إنك شيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم مع القوم الظالمين. saboda ubangiji ya hana ku zauna tare da waɗanda suke azalimai duk mai zage sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam azzalimi ubangiji ya hana ka zauna da shi matukar dai za su zauna suna rayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana su za ka iya yi ba to ka ganka cikin su akwai hadisi a cikin musu da aka kuma wajen makwalaran wasu malamai sun haka da isnadin sa yana cewa la la tujalis illa mu'mina la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi kada ka zauna sai da mu'min kada ka zauna aboki wani sai mu'min kada ka abokanci wani mai hubiri kada kuma ka yarda wani ya zauna ta abincin ka sai wanda yake mai kiyaye dokar Allah kada ka taimaka wa mai mai sabo ka ba shi abinci ya ce ko shi ya ci gaba da saban ka taimaka masa to waɗannan ayoyi da da wani hadisi duk suna nuna cewa bai dace ka zauna da wanda yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ballantana har ya zama abokinka ballantana har ya zama yana cin abinci da kwano daya kana kallon sa yana kallon sa kuna wa juna murmushi kuna wa juna kallo na girmamawa wannan bai halatta ba Allah yana ya الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ وكان الشيطان للانسان خذولا ranar da mutum zai dinga wato azzalimi wanda ya cuci kansa a duniya zai dinga ki zai dan ya tsatsa ina ina ma na mutafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba na kama sunnar manzo da ina ma duk karatu suka da nalga da ni yake? ina ma ba duk da ahlus sunna ba ina ma ba yushe musu masallaci ina ma ba ina ma يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليت لي لك اتخذت لا ina ma bai yi wani ya zama abokina ba na kudda kud na kan aballa ni ala zikri ba da ijani ya hana ni sauraron wa'azi bayan gashi ana yi kusa da gidanmu bayan saurara ga shi ɗan gadon kaya amma ko ba zuwa da karatun gadon kaya saboda ka kaga wanda zai zauna da mugun aboki to zai tasiri a kansa sai ka manzo Allah ya sifanta al-jalisu so da na fi takirin ko dai ka ji warin wannan zuga zugi na zuga zuga ko na shi ko kuma ya koda maka ta biyar kama kamar wanda zai zauna da makeri ne in ma dai ka ji warin wannan zuga zugan da yake yi ko kuma ko kuma ya koda maka kaya da wuta labarin da da ne su sale a'a ba wani wani sifa ce kawai ke maka wannan babu al'ada ne ba babu sunan bane ka ce saboda aka tashi a nan take kai ba sai ta ta je maka kai ta kallon mutane kallon mutane wani ana ba irin kayan da yake sawa irin abin amma ba wai ake aka yi akwai inda zai faɗaitar ya ce koyi kaza kamar inda zai ce in da su saya siyaran baya da inda hu an haru wa afiyar ku sa kayayyaki farare sun fi kyau sun fi ɗaukar ido sun fi fara da awa kaga wannan faɗaitarwa ne da lokacin da ka sa ta wahala ta kasa kawo kayi wani abin da kunya da mai sallallahu alaihi amma annabi ya sa wanda ya sa kwarjali ya sa abin da abin da ya sa ga da cikin ya ya yi sai sai ina ne kai kuma ka dauka abin ka rayu abin da kaje kallon ka annabi ya hauja da ya goya wani sai kace sunna ne hawan jaki da ya kamata ba a da sunna cewa da da ke gidan da biha saboda haka yanzu mu muna da motoci muna da babura muna da dokuna da ana hawa da an ga kawo ba ruwa ba da yake gashi gashi ya hawa amma ga ga wani malamin ya zo akan jaki ya zo da shi ai ga ta yi wankan da ba zai shi kadai ba saboda ba ba gida ba hawa ba waɗanda sake ake yi ba kai gona ayi ayi ayi ba a yi ta abubuwan da muke hawa ba ku sani ba nan gaba ko mai Allah zai kun ce wa yau kuma na ta gamu da san su ba su san waɗannan abubuwan da muke hawa ba ubangiji da ba ya ga nan gaba zai tsira abin da ku sani ba to Allah ne ya kawo waɗannan abubuwan to wannan wa yaqulu kuma la ta'lamu ba wai ta taba aiki bane to yake nan da ake yi nan gaba ka san ko zaki kana da wani cikin mun ko da shekara to sau da kana to sau da to sau da to haka za a yi tafiya fa wata rana sai ga irin hukuncin da muke hawa su ne kamar jaki sai ga ya koma in ka hawo da kuma sai ka ka ga kuma a wani zamani shi kuma yake rayuwa da ba zamanin mu ba an an waye gari yanzu kowa ma jirgi gare shi da inda za a dan jirgi ka na wani ya kuma wani akwai tsuntsu shi ba akwai tsuntsu da kaza tsuntsu da kaza wannan duk baya shiga cikin babin sunna bid'a ka gane wannan yana daga cikin babin al'adar mutane abinda suka tashi suna suna amfani da shi da yadda kake shiga kana amfani da shi sawa a cikin a wani gurin ka sa sai a dinga kallon ka saboda da kayan ba ba ta sa wasu da in ba suka zo da za su, sai ka kallon su dan ɗan Indonesia ko ɗan Malaysia ya zo da wannan ɗan ganin na ɗan ɗaura shi yana ganin ya yi shiga ta alfarma wata kila zanen da yake jikinsa da abin da sai ya su gaba ɗaya da abin da yake shi a garin su wani abu da ko kuma kana garin aiki ka ga wannan an ce shi kuma kuɗi a garin su amma ka ga kayan shi wannan kayan su ne bai ba maganar kayan ake a garin su kaga wannan zai yana shiga cikin babin al'ada ne ba ka dole sai abin mutu da kaga sunan al'ada da sunan ibada Allah ma ɗauki sarki dan dacewa